Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da sarauniya, niya FM da kuma rediyon amfani. ko kuma a lalibe mu kai tsaye ta yanar gizon mu a voa hausa.com ana kuma iya kasancewa kai tsaye da mu a yanzu haka a shafinmu na facebook live masu gabatarwa maryam bashir bagaji safinat sada sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro a yau Juma'a 25 ga watan Nuwambar shekarar 2016 za mu yi magana ne a kan tsagar gado ko kuma bille kamar yadda wasu ke cewa. To shin waɗannan tsaga ta gado da wasu ƙabilu ke yi musamman a nahiyoyinmu na irin nahiyar Afirka me suke alamtawa ne? kamar yadda ake faɗa gado ne na irin jinsi da yadda mutane suke fitar da mutanen suke ganewa. wasu zaka ga tsagun da ake musu a ciki ne kuma kamar yadda masu uku uku suke fitowa wanda za ka gansu da nasu maka maka a kunci da nan na sarki akwai masu uku uku wanda za ka gansu kaɗan ne da su yan bakake yan utai su kuma nasu ba nan ba sannan akwai wanda za ka gansu da nasu yan sirara ne a kumatunsu sannan za ka ga akwai kutumbawa akwai a galashi ba kutun bai zaka ga guda biyu ne maka maka ake yin kamar na bere daga ɗaya nan daga nan da nan sama guda hudu ko ina hukuncin biyu to kaga duk irin waɗannan irin alamomi ne irin na yadda mutum idan ya gani a jinsinsa ya san wane wane ne Haka kuma yau 25 ga watan nan na Nuwamba ne ranar yaƙi da cin zarafin mata ta duniya. To haka zalika kuma akwai amsoshinku daga Facebook da Twitter akan tambayar da muka yi muku game da wannan batu na tsagar gado ko bille a fuska. A shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin a ganin ku har yanzu yin zane ko tsage ko kuma bille a fuska kamar yadda kowa da yadda yake faɗa har yanzu yana da wani tasiri a cikin al'adunmu na gargajiya? Sakon Sakon farko daga Shu'aibu Wali, Allah sa na faɗi sunan shi daidai, ya ce yau da gobe lallai tribal mark na da matukar mahimmanci wajen gane kowace kabila mutum yake, amma zamani ya zo mana da sabbin ɗabi'u inda kowa baya son yi wa ɗansa ko kuma ‘yarsa zane a fuska. Sai kuma Rulwani sa'idi ga yare ya ce kwarai kuwa musamman ga wasu daga yaren najeriya kamar irin su yarbawa fulani bare bari kai da dai sauransu amma gaskiya mun hausawa ba son kai ba mun bar wannan al'ada domin ba da ita za a iya gada bahaushe ba duk inda ya shiga a fadin Najeriya. To sai kuma Sale Muhammad Sale Damar ya ce yau da gobe ba wai a ganin mu ba haka take kan menene a kashi casa'in cikin ɗari yanzu ba sa wa yaransu bille ko kuma zane haka wannan haka yake kallon wannan abu domin suna ganin cewa azabtarwa ne ga jarirai sai kuma uzairu ma'aruf mai ruwa ya ce yau da gobe dukkan waɗannan al'adun da kuka zayyano ba za mu ce ba su da tasiri kwata-kwata ba domin har yanzu wasu al'ummar ba su yada su ba ma'ana suna yi wa 'ya'ya da jikokinsu wanda hakan na nuna cewar duk wanda ya ga wannan yaron da zanen fuska to ba sai ya nemi ƙarin bayani ba ya san daga inda ya fito Sai kuma Nasiba Rulwani Ibrahim Uba ta ce tabbas yana da tasiri sosai ga wasu al'adu sai dai duniyar mu na yanzu yawancin mutane suna gujewa al'adunsu domin suna ganin kamar ƙauyanci ne ko kuma rashin wayewa. To sai kuma Murtala Garba Tofa ya ce tsage a fuska yanzu kam tasirinsa ya ragu domin a yanzu iyaye tsaffi ne ya rage da wannan al'ada amma matasa a yanzu sun daina yi domin ni da kaina ina da tsagar gobiyar amma yanzu ina da 'ya'ya 'ya'ya tara ma amma kuma ba wanda yake da tsage ko kuma bai tsaga ko ɗaya ba sai kuma ibrahim rabilu tsafe ya ce kwarai kuwa yau da gobe domin bille alama ce da ke nuna daga kabilar da kake bille na taimakawa sosai wajen fahimtar daga inda mutum yake sai dai wani hanzari ba gudu ba a gaskiya wannan zamanin duk wanda ke da bille ana yi masa kallo kamar wanda bai waye ba hakan ke sa mu zamfarawa ke wa kanawa wannan kallo ku tashi lafiya yau da gobe muhammad shehu mararraban kunini ya ce Assalam yau da gobe, hakika ni ba fulatani ne kuma ina da zade, amma tun ina jariri aka min, wanda har ga Allah da zan yi magana a wannan lokacin da sai na ce bana so. saboda al'adun jahiliya ne amma ni kan ba zan wa 'ya'yana zane ba. To daga karshe kuma wannan jikan malam dan rogogo ya ce yau da gobe amfani da wani bangare na gargajiya a wannan zamani yana da matukar tasiri a ƙasata kuma Najeriya. To lokaci kuma ya yi da za mu bi wakilinmu na Kano wato Mahmud Ibrahim Kwari don jin tattaunawarsa a zauren matasa game da tsagar gado ta gargajiya wadda ake yi a yanzu ko kuma ake ganin mata ɗan sauka. masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da mukan tattara a wannan zaure mu gabatar muku da tattaunawa ta musamman akan al'amuran da suka shafi zamantakewar mu ta yau da kullum musamman al'amuran da ya shafi harkokin matasa da ma rayuwar al'umma mu ta wannan yankin baki daya a yau za mu tattauna ne akan batun zanen fuska galibi za mu taso mu mu da zane na bulle ko zube ko zanen uku uku da ake cewa da dai makamantansu kuma idan za mu iya tunawa wannan abubuwan sun fi yawa ne a can lokutan zamanin baya misali zaga kowanne gida da irin zanensa wasu zabille wasu uku uku wasu tsagar biyu wasu gashi nan dai da sauransu amma kwancuta shi sai yanzu kuma muke ganin kamar wannan abin yana neman kwaranyewa a cikin kashi goma yanzu abin da ya rage bai fi kashi uku zuwa hudu ba misali na mutanen da suke zane a wannan karni namu to da mun tattauna akan wannan batu muna tare da abdulmutsalib jibril duniya wanda jami'i ne a hukumar raya al'adu da kula da harkokin tarihi ta jihar kano da aminu mai dawa fage wanda an san shi ɗan karin magana ne ko da yaushe wato yakan zuwa da salon karin magana da hausa don haka muka gada cewar mu kira shi wannan zaure domin iya da gudunmawar da zai bayar haka zalika akwai barista badiha abdullahi mu'azu wacce lauya ce uwa ce matar gida tana da yanayi na kunne ya girma kaka tana da masaniya akan al'amura irin waɗannan tunda an zauna da manya kuma ana bibiyar abin da aka ji a wurin iyaye da kakanni don haka mun gamsu cewa tana da gudunmu da za ta bayar akan wannan batu da za mu tattauna a kai ba tare da jinkiri ba zan kai mu ga malam abdulmutallif da su ne dama aka san su da batun adana al'amuranmu na tarihi da kayan gargajiya da duk abin da ya shafi abubuwa na da walau a rubuce ne ko abu ne wanda za a rike a gani ko a ajiye shi da sauransu kuma suna da wato daftari daftari ko kuma littattafai ko takardu wanda suke kunshe da batutuwa da bayanai na batun sha'anin gargajiya mana abdulmatalib ko za a haska mana al'adance wani alif wato me yasa da mutanen da suke yin zanen fuska ne jama'a assalamu alaikum da farko dai shi wannan zanen fuska kusan mu ce ya samu asali tun dacen dacen dacen wato kusan tun ramanin da ake tsaka da cinikin bayi wannan cinikin bayi ya karfafa yin zanen fuska kasancewar idan aka fita su bayan nan akan same su ne walau ta hanyar samun mutum a yaƙi ko kuma a kasa yi baiwa da bawa ka haɗa su aure sun haifa ma ya'ya duka sun zama bayanka to sakamakon irin wannan yaƙe-yaƙen da ake yi sai ya kasance domin gudun kada ka kama naka ko wani naka salwanta sai zama ana yin irin wannan tsage na fuska wadda yake kusan muna ciya da shi a hausance tsagar gado wadda kowane jinsi na hausawa da sauran kabilu sukan yi irin wannan tsagar gada kuma idan ka koma a baya za ka ga shi ɗungurungun kusan cinikin bayi ya ta'allaka ne kusan musamman a afirka saboda haka yawancin wannan tsagar gadon ta fi tasiri a kasashen afirka ga baki ɗayansu idan kai nahiyar turai ko kuma asiya da sauransu haka za ka ga ciyaye eh, ba kasafai suke da irin wannan tsagar gadon ba amma mu a kasashen afirka kusan duk kasar da ka sani a afirka idan ka ziyarce ta kaɗan kaɗan za ka ga suna da irin wannan tsagar gadon to wannan kusan kama shine asalin irin wannan tsagar gadon to sannan a hankali duk da cewa yaƙi ya kauce na kamu bayi sai muka waye gari kuma cewa eh, bisa ga al'ada kowanne gida yana so ya dinga gane dan gidansa da asalinsa da komai to wannan sai ta jawo kowanne gida ko gari ko unguwa sai sukan ɗauki tsaga irin tasu daban-daban za ka ga cewa eh a hausawa din ma mu hausawa ga baki ɗayan mu za ka ga cewa eh waɗanda suke kamar kanawa ne za ka ga tsagar su daban zage zage tsagar su daban gumulawa tsagar su daban eh, mutanen daura duka kowanne za ka gani wadda ta wannan fuskar da ka kallaci wannan tsaga za ka gane cewa eh a wannan wannan mutum ba fare ne ko wannan mutum mutumin katsina ne ko kuma ka ce wannan mutum barardagi ne to wannan tasirin ya sa tsaga ta yi amfani a wannan lokacin domin da haka ne ake gane mutum ko na wace kasa ce kuma idan ka zo kasar ma za ka gane ko na iri ne misali mu a nan kano za ka ga cewa eh ragar fulani daban wasu fulanin za ka ga suna da yan uku amma domin su tabbatar da fulatancin su za ka ga sun kara da bulle haka za ka ga a fada kuma idan muka je duk wanda aka gani da fada da yan uku uku na fuska da kuma yan baka guda uku kawai an dauke shi a matsayin bawan sarki to duk wannan abun yana taimakawa wajen gane irin waɗannan abubuwan har a halin da muke ciki yanzu aminu bai dawa fage eh, kai ma dan kunne ya girma kaka ne me za ka iya gaya mana game da eh, alfanu ko eh, mahimmancin tsaga a rayuwar al'umma ta yau da kullum a wancan lokaci to gaskiya alhamdulillah da farko dai ita tsaga da kake gani kamar yadda ake faɗa gado ne na irin jinsi da yadda mutane suke fitar da mutanen suke ganewa wasu za ka ga tsagun da ake musu a ciki ne kuma kamar yadda masu uku uku suke fitowa wanda za ka gansu da nasu maka maka a kuma kunci da nan na sarki akwai masu uku uku wanda za ka gansu kaɗan ne da su 'yan bakaƙe 'yan utai su kuma nasu ba nan ba sannan akwai wanda za ka gansu da nasu 'yan sirara ne a kumatinsu sannan za ka ga akwai kutumbawa akwai a galashi ba kutun bai zaka ga guda biyu ne maka maka ake yin kamar na bere daga ɗaya nan daga nan da nan sama guda hudu ko ina hukuncin biyu to kaga duk irin waɗannan irin alamomi ne irin na yadda mutum idan ya gani a jinsinsa ya san wane wane ne ka gane ko kuma sannan idan daga gani ma wani zai ce wancan duk inda ya fito mun haɗa nasaba da shi domin zaka ga wani zaka gan shi da uku uku kaga misali yanzu idan ka duba agadasawa kaga ai mutanen agadas ne kaga harkar mu'amalar ta ciniki haya ce ta kasa suka zauna asalin su a fage suke so da kaga zama ta kewaye da yawa da wasu suka tashi sai suka koma a gadasawa to kuma yadda bahaushe yake da saurin bawa abu inkiya da sauransu mu an sun tan daga an zo aka na cewa ina yan agadas to mu kuma tunda sun ban nan sun koma sai a ce ai suna agadasawa je ka agadasawa to za ga wasu yanzu za ga suna sana'a kilishi kaga wa'annan su ba bayi bane kuma zaka gansu da wannan uku ukun amma idan ka lura zaka ga da bambanci da na bayan sarki da kuma na waɗanda suke da shi a wutai yanzu kamar idan ka duba fulanin da suke a kamar garko abin da ya shafi yan wuraren nan zaka ga makin su bille ne da su kwa ɗaya su ba su da wani ƙara zane da za a wani wani kuma ba fulatanin idan ka gan shi za ka babu sai dai idan ya ɗaga rigarsa a cikinsa za ka ga an mai tsaga guda biyu ko zuwa uku to kuma akwai billan akwai na mahauta akwai wanda yake a hagu akwai wanda yake a dama ha gane to duk wannan mu idan mun gani tun da dama tarihi ya taho da haka kuma kowa da mutanensa ta bakin naka zaki ya tarar da toka kaga shi ma ita yake nema kowa da mutanensa to duk wanda ya kalli irin wannan tahowar mutanen ya kalla za ce a wannan dan lokal gamman kaza ne wannan dan waje kaza ne ba inda wannan ta fi tasiri irin arewacin najeriya kuma mo especially kamar irin abin da ya kama a kano amma yanzu dan kage kamar irin ko kaduna ko dan yanzu kaji to dama dama ma katsina su ma da akwai wannan suna bin wannan diddigin shan amma yanzu zamani ne ya kawo sai ka ga auratayya ta hada ka auri mai asalin wanda yake to idan an zo uban wanda ka aura shi ba shi da wannan abin to ba shi da ra'ayin yi to idan uwar tana da ra'ayin kada abin nan dinsu maka gado dinsu ya bace sai ta ce sai an yi kaga kamar mu yanzu duk inda za ka je a Kano ko a cikin fage ka shiga duk wanda a gani da fashin boki an san dan langon fulani ne da gani ba tambaya saboda duk mun kai sama da mutum dubu ba wanda zaka gani a jikokin aka tsaye kaga fashin boki um, barista malama badiha abdullahi mu'az daga bincike da aka yi kuma tun da an dan taso a hannun kakanni suna da rai a lokacin wai me aka ji suna cewa ne game da tsagar fuska Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Tun da ka daban ban kai ga matsayin kakab ba, bari kawai dora. gaskiya na taso da kakanni na sosai kuma mun samu shakuwa na samu tarihi daidai gwargwado domin suna da wannan tsago akwai bulle da suke da shi na hannun dama shi ne shaida cewa su fulani ne in shi kansa wannan tsago dama kamar yadda suka faɗa masu bayani yana da alaƙa ne da tushe da kuma asali sannan kuma shaida ce da za ta ba da dama ko ta hana auratayya tsakanin yare idan ka ga fashin goshi ka san babarbare ne idan ka ga billi a bangaren dama ko a hada da yan baka da tsago to ka san ba fulatani ne idan ka gan shi a bangaren hagu to tabbas wannan mutumin um, mahauci ne kuma a da ana kyamar mahauta saboda jahilci da wasu dalilai na tarihi sannan idan ka ga mutum da tsage ɗaiɗai kwale-kwale haka taya-taya to ka san ba nufi ne sha'ani ne na nufawa in ya kai biyu ne za a ce kanuri to waɗannan dai classes na zanen yana identifying ne abu kankat da yake bayyana waye kai idan na ganka da shi na san na ga dan uwa ko ka gayin ko baka gayin ba za mu zumunci irin namu na wannan yaren asalin mu ɗaya tushen mu ɗaya kuma za mu zumunci idan akwai irin wanda ake kyama to ba za a taba bari auratayya ta shiga tsakani ba saboda akwai bambancin yadda da asali da tushe ko na kashi kamar yadda ake cewa an ga mutum da yan uku uku bawan sarki ne to zai yi wahala zai wahala a da a yadda ya ta aure shi ba za a ba shi aure ba to waɗannan dalilan su suka sa aka assasa aka gamsu ake tabbatar da shi kuma kowane irin miji ka aura baya yadda ya bar asalinsu in dai mace ta aure shi ta haifi ɗanta sai an masa wannan saboda shi ne identity ɗinsa akwai wanda suke zuwa takanas kamar in an sa musu rana a ce daga wannan shekarar za su tafi ɗaki to sai kin nuna jarintaki sai ta zauna a gaban wanzami an mata wannan yar bakar ba kashe guri ba me an gaba ta razana ba shi ne abin da yake tabbatar da cewa za ta yi jarumta ta yi dauriya ta yi haƙuri a gidan miji ta rungumi um, ƙalubalen da yake gabanta kamar shaɗi ne wanda ya bai nuna gazawarsa ba wani za a yi a hannu wani a yi kadangare part of ado amma nuna jarumta ne an yi bata yi raki ba bata gaza ba kuma ta yi abin a nuna e ta zama gwarzuwa har kyauta akan yi mata kuma a fitar da sunanta ta zama jaruma kuma mijin ya alfahari da irin matar da zai auro. Mana matalib um, auratayya tana shiga daga baya misali. Eh, kamar yadda barista take cewa da idan an ganka da tsaga kaza ma ba za a yadda a baka da ba ko ya ka aura ba misali. To amma an wayi gari akan daga baya za ka ana aura din wai al'ada mai ta nuna mai ka'idar cewa yanzu idan misali da mai zane kaza da mai zane kaza aka yi da sun yi aure ko dangi kaza ko haula kaza aka yi da sun yi aure mabambanta idan aka haifi ɗaya ko ɗa wanne zane za a yi to alhamdulillahi kusan in ce ma'amala ta yau da kullum ta jawo ana samun aure tsakanin wannan jinsi da wannan jinsi saboda ma'amala da ake ta yau da kullum to amma a gaskiya kamar yadda ka yi wannan tambayar ni na auri matata ta biyu kusan in ce danginta babbar wariya ce asalinta ni kuma ina ba fulatani to amma kasancewar ɗa baya bin dangin uwa dangin uba yake bi to wannan shi ne dalilin da ya sa ita da kanta ni ba ni ce a tsaga ba domin a cikin yaya goma sha hudu da nake da su shi shi kadai ne namiji babba shi kadai ne kawai yake da wannan tsagun duk da bai a ƙarshe ta kuma ƙara guda ɗaya da sauransu saboda haka su mata sun yadda cewa eh da uba ake ado ba da riga ba saboda haka kuma duk wanda ita zai tafi neman aure ko ko mace ko namiji namiji ne zai tafi neman kuma mace ta karo zo neman ta kokarin da ake yi a fara sani menene asalin babanta wadda kuma ta wannan haskar tsagawa din da ake ta gado din ta nan ma ko ba a yi tambaya ba za a iya gane wance su kaza da kaza ne wannan ya taimaka wajen uwa ta barwa mahaifi ya tsaga ɗansa wato kamar yadda nace su 'ya'ya maza ko ko 'ya'ya ga baki ɗaya su uba suke bi ba uwa ba to wai eh, an ci gaba da amfani da wannan tsaga kenan wannan kamar ya nuna tana da alfanu a tsakanin al'ummarmu na wannan zamani kenan to gaskiya a da a shekarun baya wannan tsaga tana da muhimmanci sosai da sosai ana yin ta domin idan ya kasance ma an haifi yaro ba a yi masa wannan tsagar ba kusan zai iya zama abun gori a gurin uwarsa ko mene domin dangi za su dinga sa shakku akan asalin wannan yaran daga wannan gidan da shauransu domin da an ga shauran yara din na gida da wannan tsaga da shauransu mm. amma shi babu to za a dinga sa shakku akan ainihin ingancin wannan yaron daga cikin wannan gidan da ya fito wannan shine dalilin da yasa a wannan zamanin aka ta kokarin a ga ana yin ta amma a yanzu gaskiya waɗannan dalilai suna ta ɗan kautiya ana kusan manta da ita daga din gaba ke ɗayanta amin mai dawa fage a fahimtar ka wai me yasa ne yanzu aka fara gangarowa ake watsi da wannan wannan zane na ko tsaga na fuska ne to alhamdulillah abin da yasa kaga yanzu ake barin irin wannan gado da sauransu population yayi yawa na jama'a kuma ba a yin bin diddigi na auratayya kamar yadda da ake yi da idan za ka yi aure in misali kana kano ka tafi kaduna za ka yi aure sai an jiyo wanda ka je ka nema zuwa suka yi in sun zo yaya tarihinsu yake mai abinsu yake da sauransu to amma yanzu kiɗa ya ruɗa sa ka gane ko duniyar ta zo karshe haba haba ake saboda haka kowa da ya ya lubu kawai kokari yake a ce eh na san ka da ka zauna a wajen nan shekara biyar shekara kaza sai a duba constitutionally sai ka ga mutum ya zo ya auri mace an ba shi da ta yi aure ya ga yan harkokin da yake sun gade zai tsallake ban muku da ita nawa aka bari yanzu da yara da sauransu to shi yasa zaka ga ba ma gadin amma da da makin an san zuri'a kaza ne za a san dan wane ne jikan wane ne sai a kai shi ka gane ko amma yanzu saboda yawan population ya yawa kuma ba abin tarihi kawai a kage ake a ga cewa an aurar ba a diddigi to wannan ita ce abin da ya haifar da yawa yanzu idan ka duba gaba ɗaya a cikin kano inda daddare muka fito da ku muna yawo za ka ga yara daga shekara goma sha ɗaya sha biyu sha hudu matsalan ma yanzu idan ka je beirut ba na na za ka tadda ɗan mai shekara ashirin da biyar bai san ko ina ba a nan aka bar shi tafiya aka zo ana bacci yau da gobe uwar tana barin shi anan ta riga shi tashi da asuba ta bar shi anan gurin ya girma bai san ko ina ba zaka gan su wasu da shulushu za ka wasu in sun yi haka a haka za a yi arziki to yin wannan arzikin da kwaɗayi sai ka ga mutum ya zo ya sayi gida a waje kuma da laifin masu unguwanni irin ne yanzu ba irin na da ba da duk mutumin da zai shigo unguwa ya nemi haya sai an ji ya kashi daga ina yake amma yanzu babu wannan to irin wannan shi yasa kaga yanzu duk makin din da zane da wani abu na garga da kaza zaka ba amma har yanzu akwai gurin da idan ka je neman aure sai an ji asalin ka sai kuma an kalli tasawira ka an ga a zane zane irin na da yanzu misali idan ka kalli bai rabi kaga ai shi ya san sun fita da banjin sun ya fita kuma yanzu in ban da su ma population da ya yawa dan buya taliya a da yarba ba za su baka aure ba amma da suke yanzu an yi yawa kuma idan mun dawo nan arewa muka yi nan muka yi gabas din idan ka je yan leman da duk yadda kake ba za a baka aure ba sai jinsin su to amma su ma yau yawa ta kai kuma a jinsin wani yana ganin ni an haɗa ni da wanda bai mun ba a raina kuma zamani ya tadda man shanu Ka san in zamani ya tadda man shanu ya ka tona shi ma ya ki kanshi kana toya shi sai ya ki yin kanshi to su ma zamanin ya tadda su Um, barasa badiya wai me yasa duk da alfanun zanen fuska da zaura nan yayi magana a kai ya nuna a wancan zamani amma kuma duk da haka gashi nan sai sannu a hankali kwaran yawa yake ana neman sa ana rasa ke a matsayin ki na uwa ku ne ba a matsawa duk da cewa an ce da uba yake bi da sauransu amma ba kwa taka rawar da ta kamata ne a dan samun cewa tunda idan misali 'ya'yanku ba su auri ba kun fi kowa jin zafi to a gaskiya an riga an faɗi 'yan dalilan nan sai dai in ƙarin ta na farko dai shi ɗa da wanda bai da zanen nan abin gori ne abin kunya a gurinsa saboda bai fito a tsatson gidansu ba kuma da uba ake ado kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi sannan ko da a ce ita uwar ta bujiro mata ce ita bata yadda ba dama ba ra'ayinta ake nema ba bata da karfi ba a ba mace dama a kan ɗa Cewa mako mai zuwa za mu karkar wannan tattaunawa ta zauren matasa game da tsagar gado. to haka yake maryam da safina kin ji daidai inda suka tsaya ai suke maganan cewa a wannan tsaga da ake yi ba a ba mace damar mata zaɓi me za a yi to kar a manta dai yau ranar <laughs> yaƙi da cin zarafin mata ta duniya a dinga ba su daidai damar su su ba eh, kila yana so ita ba ta so eh. to amma ni ba ga eh. laifin tsaga wasa'i Ah, kaga kani ah, ɗazun na baka labari ko dai dan kina da dan heta <laughs> ina da heta lida eh ai buka bari na sha like <laughs> eh. me zai ce da nake eh. makaranta din nan mutane a ah, ce ai wannan eh, billan naki kamar wani Nike ka san takalman kan batsanan Nike din na eh to ai ina fitowa da na fito ma kasar waje irin sai mutane suka tambaye oh, me yasa wannan da ciwo kika ji to kwanaki ma wata ma da na mata bayani tana da wata ce ma ta taba jin ciwo amurkiya ce baka ta taba jin ciwo ciwo a ita ma kamar sai kamar hetali eh. sai na mata bayanin nan tace ke ma ciwo kika ji a eh. a'a gashi gashi inda ya faru to abin ma ya burge ta eh, ya burge ta ita ma yanzu ce a'a ita ma ya gadon su ne ita ma <laughs> al'ada kenan al'ada kenan da kowa <laughs> yake mata bayani haka take cewa wani aboki na ma yace da yazo nan ya gane yana da daraja mm-hmm. <laughs> to bari mu je ga dan iya mu ji maganar cin zarafin mata ta duniya yau da yake sunan ɗan iya ya yi tambari a fagen tsafta yau a gida na iske shi yana ta faman sharar shure shirgin ƙazanta na ce ɗan iya wannan hali naka na tsaftace muhalli zai matuƙar taimaka maka fojan maganin cuta ko da yake dai mu a wurinmu mun ɗauka shara aiki ne na mata har ma idan muka iske namiji na shara mukan ce ya zama na mata ko kuma mu ce ya tafka wauta dan ya ce to ai kaga wannan magana akwai rashin fahimta tsafta saboda aikin tsafta taimako ne ai da kowa ke da bukata kuma wajibi ne mu bai wa mata dama su ma su samu sararin daga tuta don haka ne ma majalisar ɗinkin duniya ta ware rana guda domin kakkaɓin kabar da nau'in cin zarafin mata kuma a irin wannan rana ne akan tattauna matsalolin muzanta wa mata da nufin nemo musu mafita na ce a gaskiya maganar ware wannan rana ɗan iya kam yayi daidai da yayi yi saboda rana ce da duniya ke ƙoƙarin ganin yanayin rayuwar mata ya yi daidai da irin wannan yanayi musamman ma dai a yankunan da ake cin zarafin matan kamar wasu bayi a inda wasu maza kan watsa wa mata ruwan shayi ko kuma ka ji an ce namiji ya ƙona mace kamar wani gawayi wasu kuma su yi ta tikar mata saboda tsabar rashin tausayi waɗannan da sauran ayyuka na cin zarafin mata da ake gani a kusan kowane layi su ne suka sa aka ware ranar 25 ga watan Nuwamba kowace shekara ta zama ranar juyayi inda ake tattauna magance cin zarafin matan da ke jefa su cikin tsautsayi. Ko da yake dai kuma su ma matan wajibi ne su gane lokaci yayi da za su rage tsabar tsananin kwaɗayi. Dan ya ce dama dai azabtar da matan da ake su ne akan tauye. Don kuwa wasu maza gani suke su mata ba su da wani aiki da ya wuce raye-raye ko kuma su tura su kasuwanni don su yi ta yi musu saye-saye wani lokaci kuma a bar su gida su yi ta nan 'ya'ya a matsayin su na iyaye sai dai fa yanzu dukkanin alamu na nuna kan mage ya waye har ma dai wasu mazan da suka saba cin zarafin mata sun fara kukan matan fa yanzu sun fara yi musu ta waye saboda yanzu matan kan fito su gaya wa mazan gaskiya ne kai tsaye don haka tuni mazan da ke cin zarafin suka gane yanzu kan babu sauran wani alaye da sani dai yanzu ma ma iya cewa maganar cin zarafin matan ya tawo karaye domin kuwa duniya ta haɗu wajen haɗin kan sharewa matan hawaye Masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta shafukanmu na Facebook da Twitter ta hanyar lalubar sunanmu na VOA Hausa. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Sannan kuma in makon da za mu shiga ya zo na ranar Juma'a da za mu maimaita shirinmu na al'adu da sauransu, to za mu ji ai wannan tsagen da ake magana za ki ga akwai na zamani da yanzu ake yi mm. ake cewa tatu ko? Mm, eh, ki gan shi a wasu ƙasashe da sauransu. Ana kallon shi alamun eh, matsayin kyau. Kyau to za mu mm. zaƙulo mu ji a wurin kwararre shin wannan abin da ake al'adar mu ce ta sa muke gudun abin koko zamani ne koko yanda muke gudun al'adar mu ce mm, to su masu sauraro a biyo mu <laughs> haka yake to duka duka anan shirin ya kammala sai kuma Allah ya kai mu gobe a madadin shi Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin da ita Maryam Bashir Bugaji da Safina Tisa da Sodangi da ma injiniyan mu ne sai kuma Ibrahim Jarmai wanda ya hada mana sauti sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen wasu na murya Amurka muke cewa a kasance da mu wani mako. ni so yake ruɗa ni wannan mutum wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share